والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وفهمنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الشعون عفوا يومنا الشدة دعوة الرجل تجرى من ظل الله صلى الله عليه وآله وسلم دعوة الذي هو إلى أربعين da bakwai ya dace da ishirin da shida jimahu ishirin da shida ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da ashirin da biyar suna wani masallaci na ibn taymiya a wani tabbatar da cikin da an zamu ya ji a mata kaduna Allah subhanahu wa ta'ala ya sa haihu da lafiya da zaman lafiya ya haramta mu yayin da lafiya za ta ci na muna cikin suratu ali imran wannan shi ne gama sunmu na ashirin da hudu cikin sura za mu tashi aya ta arba'in da biyu insha Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطيرك واصطفاك واصطفاك على واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم أيكم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين أيضا كما أكيد هذا ذلك اسأل على مريم يوم أنظر إن الله يكفي بيان يا بني وإذا قالت الملائكة فذلكم lokacin da Allah ya aiko mala'ika ya bayyana mana na Maryam cewa ya Maryam inna ma hasafa ki lallai Allah ya zaɓe ki ka yi lura illallah haka faki, Allah ya zaɓe a ce idan kana son Allah ya zaɓe ka fa kun salihan ka zama mutumin Ta sa'annan duk wani hankoro nata. da wani yunƙuri da abin da kuke ce wa tashin gauran zabi don ka kai ga wani matsayi sun Allah bai ba ka ba ba za ka kai ba sai a ƙida ta tauhidi ta shi in za ka nema ka nema wajen Allah sai sakamako ya kasance wanda wanda ya daga Allah Allah kai ya tsarga shi wanda wanda ya daga wani ba shi sai Allah ya karkanta da shi na ga kun ka inna Allah tsakaki Allah shi ya zaɓe ka iska masa da zarafi wa tsarki abu na biyu Allah ya tsarkake shi hiskan wa ma'ana Allah ya tsarkake zuciyarta don ya shirka a cikin girbi hakan sannan Allah ya tsarkake gaɓuɓanta karankata tabbatu taɓa saba ma Allah sannan Allah ya tsarkake bautanta bariya. Allah واستفادي أن الله يساك دوبا ما كان زامن يساك يساك باقوك على نساء حالي لما كان من يساك جمع wato ba za ka samu kamar yadda za ka samu adalci a musulunci da adalin addini a wani islamu kun ga gwamnatin da aka rika saukar da alkur'ani mai girma kiristoci na gaba da shi suna gaba da annabi yahudawa ma na matsanancin gaba fiye da kiristoci lokacin da alkuwani ya zo aka aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yahudawa suna cewa isa shege ne can a bakin su da kuma ta zuba sauriyar hanya ce ta kawo ta sir a bakin su kuma na nasara kirin sabon su kama nasu ya wasu suka ce ɗanin allah ta alallahu an zai ka uluwar ƙarfi kuma suka ce Allah kuma suka ce Allah ɗaya ne cikin alloli guda uku Allah uba Allah ta Allah ruhi mai sarki masu kare nufi ke da amfani su falasa tare da yahudawa na fada da musulunci na sa ana fada da musulunci bai hana musulunci ya yi adalci ba ga kowane yahudawa da kuka cewa ta yi jimazan waje ne ta kamo ɗa ya yi rasera ya mai inna wa haka fati ke zaɓaɓɓa ce daga cikin mata Allah ya zaɓe وتصلت يسألك كذوكيك بقوة تبقى أديكيك وتتوسع الله الله ما تجد وتتوسع ما الله وكي قولي با ai ta gaba za ta samu damar in ba Allah yana sanya ya ba ga al'umma. Ya ce wa ƙasa harai هذا أي أيوة ولدي بعيدا يهودا ونجيبا النبي إذا سوى بعد أن هذا الولي نجيبا ما هي في يسر ثم المسلمين في بوابة أن هذا الولي حقا يبلغ السورة أن يسكر الجليكي تسوي الشبونات إليه don su tsarkake na wajen su suka ce Allah ko dan Allah ya ce zama masihu fi sabon mariya rasulullah ko kuma ku dawo kan hanya almasihu isa ɗan maryam ne ba Allah ba ne ba ɗan Allah ba ne ba Allah ɗaya cikin alloli uku wani kai inda musulunci bai za ka samu wannan halin a tawakkul fi umur la israfa wa la tafriq ba gudun ba islam sai a tsira islamiyya yayyar da ake maka bai sa kuma bai hana ka faɗi gaskiyar mutum kuma ka ajiye abubuwa yadda suke kamar yadda Allah ya yi bayani to ya za a yi a samu ɗaya babu uba Allah ya ce a to ko ya ba za a yi ba inna masala isa inda Allah ka masala adam خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون المثال ان النبي عيسى وجن هليك او وجن الله كما النبي ادم لك النبي ادم الى باب انت باب الى ما هي في بيسا باب على قبول السؤال الله يا فرها لك الحجج يا كفا ثم قال له كنت sannan ya ce ma a zama zarmatar adam mai jini da sauka da kashi da ɓango kada ku ko ka kwanci kamar yadda Allah ya sauya kashi to idan na akwai abin mamaki da wanda aka haife shi ba uba kuka musa wanda aka haife shi ba uwa ba uwa ba da ni ba da aula ko kun yadda an yi ta annabi adam an halitta annabi adam ba uwa ba to kuma sai aka wanda na uwa ba uwa dan da mun kan mahalicci sai shi ba da yin kuma mai uwa da uba yanzu ne aka ne a cikin zubin uku ne ne uwa biyu ne an ba mu eh. saboda Allah ya nuna shi ne Allah hmm. ya Da wani mun muke ni'ima mun so ke shi a kan matan zamani uku ne ke yi da a ga aya hajji wata kalma wanda mai hankali zai gani bayan an ambaci ni'imomin da aka yi mata ya ga ce yi da ashe duk lokacin da Allah ya yi maka wata ni'ima in kana da hankali lokacin za ka ƙara biyayya idan kuma sai na hankali ne sai ka yi alfahari ya Allah ya kwaki da in shakartu la yaku wala in ka kafartu inna azabi da shadid wannan ƙa'ida in muka riƙe ka to ni'imar Allah za ta dawwamu bal ma ta haɓaka tunda duk ka zama ta ni'ima jaje ka sa a biyayya don haka Allah ya ce ni'imomin da Allah ya yi ma Maryam sai aka ce ya Maryam ne ta yi ke. wasu ne yawan ta sujada domin babu bautar da Allah ya fito wanda bawa ya fi kusa da rahaman mahalicci kawai sujada a kamar ma ya ƙoƙi al'adu na rabbihi wa huwa salih ke wasu da وارتعين الراكعين تقلل tare da masu yin sallah kun yi ko kun yi ko a amirin yin sallah ne zan yi a gida na domin shiga cikin al'umma a yi ibada bayan kasancewa umarni daga Allah kuma yakan ƙara mai ibadan wata wata bata za ka daɗa jin ƙarfi za ka daɗa kuma dajewa ka tabbata a kan ibada cikin nishadi tare da yan uwanka shi ya sa sallah a cikin jama'a a musulunci ma ba a wancan addinin ba dole ne ga musulmi dole ne duk wanda ya ce bai baya zuwa kaji to wannan yana kan hali na halaka domin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mana ta kama ina ganda na umarci musulmi a jama'a sallah in sa wasu kuwa ice maimakon a tada sallah in sa wani ya jagoranci sallah wasu su ɗauki iccen mu zaga gidajen waɗanda ba su halartar sallah mu ƙone gidajen tahzira wa tawbiha wannan jan kulli ne da Allah wajen ya sa Abdullahi bin Mas'ud الله إن الله شرع لكم سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في الجماعة ولو أنكم صليتم في بيوتكم لخالفتم سنة نبيكم ولو خالفتم سنة نبيكم لضللتم وفي رواية لك فرق yana cewa Allah ya shar'anta muku sunnoni shari'a yana daga cikin sunnoni shari'a sallar jami'i ko sallar cikin jama'a da za ku koma kuna sallah ɗai-ɗai a gidajenku to wallahi da sun saba ma koyarwan annabi sallallahu alaihi ku duba ya inganta kamar yadda bukari ya roye ta kai na wata rana a ciwon ajali an ɗauko annabi ɗaukar yan makaranta tsakanin abdullahi bin abbas da ali bin ali talib suka zo aje shi a a ranar da manzon allah ya bar gidan duniya da ya bi gano gano sai da ya ɗaga lamu ya yi ko masallaci ya ga kahu irin wanda ya ije tsayuwa irin wanda ya koya makuɓi irin wanda ya koya sujada irin wanda ya koya sai aka ga yana murmushi sa'an yake cewa fuskarsa ya fi wata ɗan daren shari'a haske a wannan ya gidan da biyu ashe tsallar da ya kafa ta kafa yana jin daɗi zai tafi ba a daina ba sai dai ta haɓaka ke da za ku faɗa matsannan annabin ku da kun ɓace wata ruwaya da kun sake ci saboda haka yin sallan jami'i gare mu dole ne dole ne baya da kaɗaitarwa da wani ba da keɓe wasu ma da ambato da kun san ladan da ke halartar isha'i da asubahi ta ta'azzara abin ya ta'azzara ku zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi da kun zo sallar walau habwa ko da da jan mazaunai ko da rarraki kuma ya ce na daga cikin asalin salati inda ya za ta fiya sallan isha'i da asubai Allah ya mu munafiki nauyi amma wanda ta ji nauyi za ka bar isha'i da asubai yana can yana fiye yanzu da mata حسنات وسيء شباب يبقى مجري يبقى إن الآن لا تزكى جاهدنا مرسوعا فقدينا يا من ربكم يكون مجيد واسجدي وابكعي مع واكبين أشيء كنا زامن ما كان هذه الجنة جنة har yau a addinin musulunci bai soke ba la tamnu ma Allah masajid Allah hadisi ya inganta kafa hana bayan Allah mata halarta masallacin Allah wata sun cika shahudda kuma babu wasa a sha'ani Ya da yau ce yin na haihun lahun in dai sallah a gida sun iya sallah sun zama sallah ya fi da haka musulunci ya yi tsari in har mata za su halarci yanzu sauransu na baya kuma maza na gaba zawani duk wannan bayani da muka yi kuma muna kan motsi min an ba yana daga cikin labarai wanda ba wanda ya sani sai Allah ashe dole ne kamar yadda musulmi ke imani da zahiri wa aqidar ta ce kai imani bil gaibi yana cikin rukunan ma imani a gaya maka akwai kaza ka da ka yi imani ta aƙidanci da wannan abu yana cikin kamar imani da wannan gaibi ne ba wanda ya sani duk duniya yuhi ilayka wanda muka tsora yin wahayin da zuwa gare ka bila karaja a shegaibi ilimi ne na Allah ba wanda ke iltila'i gare shi sai wanda Allah ya so ya sanar da shi ba da kullum ya alamu na wani السماوات والأرض الغيب إلا الله halittar da ke sammai da wanda ke doron ƙasa da ƙasai ba wanda ya san sai Allah. A lokacin da Allah ya sanar da kai abin da ba wanda ya sani ya tashi gaibi wajen ka ya zan domin gaibi abin da baka sani ba ba a sanar da kai ba yanzu kamar nan din nan duk illan dukkan gunan in ce nawa ne yake aljihu za sai dai akwai masu kinci ka kinci kuma ko da na ce abin da ke aljihun in ka ci na ba ka duk sai ku gama sare sanan ku in tashi da ɗan kwabbai an gane ku to kawai sai a wani a ce ya san gaibi bayan da za ka ce mashi ga kunama a bayan ka sai ya fi ka tsalle kuma yana da awon ya san gai kai daidai da sauro ka ce ga nan a ce ya shi zai ba in kan shi da ya san gai ya tsaya ana tsaya wata ba zai shiga gida eh, ba yau ne aka dafa ba ka san abin da aka dafa ba ka san gai kaga shirgici da tsarkulle ga wanda biyu ya saki sunna Allah ya gane da wanda bai gane ba mu shehi ilaik muna wahayinsa zuwa gare ka a matsayin ka na annabi manzo amma kun ta ladai ba ka ta majasu irin da kuna akulamuhu lokacin da suke jefa alƙalamansu cikin teku ayyuhu ya kuma maryam suna ƙwa'a yayayya ta sauri wa zai ɗauki ɗawainiya mainan maryam hadisin da marayu ke da daraja kowa na cewa shi zai rene ta kowa na cewa shi zai ta kuma duk masu ilimi ne wani ya ci barna wani ta yau da raya na wanka kama sai ka ce ala mata fi gona na kanin zama ala mata fi gona wani inda ɗan da ta haifa ba ba ta bane ba haka muka koma ba an yi shiru mu gaya musamman gaskiya yana musamman gaskiya na ga wata tana kuka a social media ta ce wallahi wani ubanka kanin ubanka ba ubanka ba ne ba za ka san haka ba sai ubanka ya mutu akwai wutan da ya kita ne akwai wutan da ya kita ne tare da cewa har duniya ta nade ba a masana Allah amma abubuwa da zumunci yana da ban tsoro ba a damuwa da shi sai wanda Allah ya zaɓa to mu zan cikin su gwargwadon iyawan mu amma kun kan da dai hudu kun yi kuna aklamahum ayyuhum yaqulu maryam amma kun kan da dai hudu idan yaqtasimu kuma ba ka tare da tsufan da suke yayayya da su isu wani ya ƙi zama wani duka wannan muka sanar da kai ko kuma ka sanar da su kansu fiye da yadda suka hari sannan ka sanar da jama'an ka ya shi muna karantawa har ta shi da ya ka ayoyi suke shirya هذا ومن القصه اختبار من الله تعالى لا بال ليلة الله جل جلاله بما خاطبت به الملائكة مريم أجل الملائكة لأتى أيقوني قدام مريم عليه السلام أن أمر الله لهم بذلك يبدأ من ألا الله زينته بس ذلك سوى أن الله قد استطاعها الله يرضى بك أي كلمة استطاعها اختارها يرضى بك ولمالها أو لشريكها أو لآبائها أو لأجدادها أو لرئاستها لا هذا ولا هذا لإبادتها أو لكثرتها هذا بغير بوسم ألم لألا إباديك الله إباديك كما يويك بوك أموش يويك بوك أموش وذهابتها بغير الدنيا هذا بدرجة وسأل عباده وخلقها جسد في لكام سيطان زوجي يتبدأ من هدفك باب أجل في باتاش أحسد وطهرها من الأقداء لا تركك بني دويتك بل شعبك وما تشم الأبد والوسواس لوسواس شيئا لوسيا متشرف gaɓuɓɓanta tab ba ta kallon abin da Allah ya hana ba ta jin abin da Allah ya hana ba ta faɗin abin da Allah ya hana ba ta cin abin da Allah ya hana ba ta taɓa abin da Allah ya hana ba za ka ga sawun ta kasa zuwa fagen da Allah ya hana ba ba irin matan yanzu ba eh, Allah ya hana su kiran sallah sun ɗauki bututun lasifika suna waka a ji ba shekaru magana da duk darajar magana aka ce ban da mace amma ta zama zariya tana waka ko haka yanzu haka Allah ya hana su tafiyan kwana da yini ba mu hawani ta shekara hudu biyar wata kuma goma ba ta a gidansu tana shirya fim kuma haka ne haka abin yake wanda a ƙarshe aikin hajima in ba muharrami ba rifka ma'amuna aka ce ya faɗi a kan taɓakulin musulunci amma ta bar gida ta tafi balaguro ba ta kaduna ba ta kano ba ta abuja ba dangin iya babu na baba wanda hatta aikin haji an ce in ba da mijinta ko babansa ko ta? ko wani babban muhammadinta ba an ɗauke mata amma yau ga shi tana zantali. ita kwanan bakwai wata ɗaya wata sai da ke gaba ba ta je gidansu ba Allah ya tsawai Asafa na tsariyan ma'uwa yadda ake ta karo na biyu na watan ba da ma'uwa karo bayan lokaci bayan lokaci na jalala ke saboda gama da ta أنا يحتاج إلى أهل آل من جماعة أنظم للكذبة هواء الجمازات أن سعيد بن المسيب بقوله تعالى إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين قال كان أبو هريرة yace ibn al-qayyim yace abin hurayra yuhaddithu an rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yana ba mu hadisin da ya samo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce خير النساء ركبنا الإبل نساء قريش matan da suka fi kowace matan da suka hau kan rasumi matan ƙwarai shawara wannan kinaya ce na matan ƙwarai shawara ba ana maganar kowace irin mace ba zo ala wani fi tsira sun suka ji kowa tausayin jariri a lokacin da yake ɗan tari وأرآه على زيد في ذات يدي لسك فك لا دمه علوك تند يكوي حال دانيا أبدك الله ولم تنقب مريم جلد إمعان بعيها القصر مريم إمعان ba ta haura tsayi ba ko so ɗaya maganar hawa ba tsayi ba na ƙasa ba ce can ana nuna kawai ɗabi'a larabawa in ka san tarihin larabawa ka san sukan mama matansu da hoka tsarin fa a kan ratsuni sai a saka ta saboda suna cikin waɗanda suke tsananin kula da matansu malam amma kuma sai suka asasta ba su so a haifa masu mace ta ji ko amma ba sa son ko ɗan kalin matar su ka gani maka ji wanda yake cewa iza wa ƙa'an zubabu ala ƙa'ani a ƙa'atu yadi wa ta shahidi wato wani sarki ne ya auri amarya aka je da wani doki ɗan dubu ya sha ado da kwalliya na musamman wanda amarya za ta hau ta aka hawo da ita ana kama shi amaryan gidansa amaryan na sauka sai ya sa mashi ya tsira dokin da yake ya faɗi da hidayar shi Allah ya ce ne kuma masa ba da ya babu da ce dokin da ta hau hukurinta ya sha ba wata hana wani ya zo ya hau alƙalu shi ne waɗannan baitoci guda biyu إذا وقع الساعة إذا وقع الذباب على طعام وفعش يدي ونفسي تشتكي وتمتلئ الأسود وعود ماء إذا كان الكلاب ولبن فيه shanu idan kuda ya sauka a abinci duk da muke son abincin mun a hannun mu abada ko da kuma muna tsananin kwaɗayin abinci sai haka zaƙoƙi suke da dukkan nuka suka je suka yi wasa da tamki zaki baya zuwa wajen malakanki ne da haka suke da matan amma kuma za su san su haifi 'ya'ya mata wani za mu cewa a haduhun bil'unta zalla wajen hukumar wadda wa kuwa kawai ta tawaha min alƙauni من سوء ما بشر به ويمسكه على هون أم يدسه في سعاء ألا ساء ما يهقلون وعن علي بن أبي طالب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم بنت عمران ولا تتزوج خرج أجدا الجنة أقوى مريم في يد إبراهيم وخير نسائها خديجة بنت خويلد حتى لم تكن درجة أجدا الجنة أقوى حسنان خديجة يا خويلد وارجدا من الله صلى الله عليه وسلم kin tsere ma duk wata mace ba ki da fili ba ki da sa'a eh halima da mata kaman hadija ne ga mazajen su larun da Allah in an ce haka aure za ka ce ga maki yi lamba wan eh ka sosai kuwa sosai kuwa san in ta take ga ce kan zan uwa kuma ta zan habibiya sannan ta zan ya sannan ta zan yan uwa ya eh, abin da uwa ke yi za ta yi maka abin da mai mai kauna ke yi za ta yi maka kuma in ta shagar zaɓe maka ta so ma shababa ka ce wata ɗan jaririyar ka ce Allah ta malaka abin da ‘yan uwa ke yi kuma za ta yi maka duka wata sani duka wata awi muka ji kulli malaha to mace ta ce kan ta ke nan a wanda za ku yi fada a kan kudin ashana Allah ya tsawaje ke za ta ƙona kanta Allahu akbar Buhari da Muslim suka rawaito wannan wa rawa Tirmidhi an Anas liman min da ma ya cinye أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسبك من نساء العالمين مريم بنت إمعان وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون تفرد به الترمذي وسحره أو أن الرواية فأنس من يراد أن أمينك يا شيء وشيك لم تقي فاتحة حكاش إذا أكتي إذا ما ترد أكي شيء متمعين ya wuce da rana in kana shafa matan ba ki da canka a aljanna to kake fata haka tashi in kare maryam da hadija iyar huwaye da fatimata iyar muhammad sallallahu alaihi wasallam da asiya matar fir'auna a gani ko kowace ta ɗauka tana da darajarta ko zai alƙur'ani eh? to na dawo ko dai ya ambata ko suna ta tabbata yanzu dai muka yi mariya khadija kuma in kana karanta tarihi da wata hadisai ba sai an gaya maka ka dubi ƙauna irin da ke tsakanin sai da tuna aisha da manzan Allah dubi ƙaunar amma aka wayi da ni ko annabi na yawan ambatan khadija rannan sai kumallon mamanmu aisha ya motsa suke haba ya rasu lalata. kana ta ambaton tsohuwa tsohuwa tsohuwa Allah ya canza maka da yarinya budurwa mai kaza mai kaza mai kaza dan ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka ga dukkan shi ya canza yake na bazzala lillahi biha khairun minha Allah Allah bai canza mun da wanda ta fi hadiza ba sai shiga matsalo alkhairan ta kai mun kaza lokacin da nake kaza ta bar kaza lokacin da ban kaza ta taimake ni wajen da'awa ta da ƙarfinta da tunaninta da dukiyarta da menene ga shi ‘ya'yanta duk daga wajen ‘ya'yana duk naka Aisha ta ce tun daga ran nan ne makai na kiyamun laifin haukanci da ya fi ƙarfin ƙarfinsa ya kame da shi wasa aka gana na aisha duk matan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suna ganin su kawai rakiyar ta suke inda akwai lokacin da suka ce mana na fatima ki ne ki ce mu baban ya ji tsoron Allah game da aisha a kuma da suka kuwa eh, mace ta kawai ba gona ba dalili in yanta ya tashi ba mun mun san da ta kanmu ake ba a ba kanmu ake ba eh, eh ai kaza kaza ka shiga sanin maka ba ba mai to ko kuma sai ka taka kanka taka Ka tsallake su kawai sai kan tsallake su na ke fasil akadu wa dini ai kuma ta dai ta faɗi annabi sallallahu alaihi sallam. ya yi fatima Allah ya kama maka yadda yace da ya musu inni uhibbuha ta asibi ma uhibbu idan ce musu eh ina son Aisha ina son da zayara ko kuma na ba ki umarni ki so abin da nake so kaji ke nan ba kai ta gaya musu ne sai aka kama mata ruwa ana so gai ya sha iska amma duk da haka ba su dandana ba sai da suka tashi ɗayansu wanda ake ganin ita ce kan kyamawa da aisha a sayar ɓangaren nan da ake kyamawa aka suke kokawa aka ce ki je ki faɗi ta je ta faɗi kuma sai maganganu Aisha ba ta ce kala ba tana daidai don annabi sallallahu alaihi wasallam tana neman umarnin a ba ta ta mai da martani annabi ya ce mai da martani ne ne aiko ita ma ta saki nata a zaman <laughs> kaga duk wannan yana nuna mana ne ne mu yi haƙuri in mun tara mai mai haƙuri ai kuma suna da hakuri. eh yanzu saboda Allah inda ce ana canji a yanzu ba kuma tana ɗakin ka ɗauki hijabi ka ce zan tafi ɗakin kanka ya ta bi a ta kuma ai suna da kokari bayan Allah Allah ka kare mu da imani Allah ka kare mu da imani to shi ne kare mu fara ta an ne Allah ka ko na to muna koma mun karanta na Allah ko na biyu ne da makaranta ba eh shi ne na hango shi mun wannan da na سيدنا أبي وعن أبي بن أبي طالب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم بنت إلعانة وخير نسائها خديجة بنت خويلد من بيا أنبتها fiyayyin matan aljanna akwai maryam diyar imana akwai kuma khadija diyar kuwaili sannan hadisin da muke da mu ƙara saba wa fatima binti muhammad wa asiyatu ko in wa'ati fir'auna da asiya diyar fir'auna akwai matan fir'auna ku dubi wani abu na alkur'ani inda za ku lura inda da ka ga an ce zauj to akwai muwafaka a imani da ɗa'a a zuwajin nabi ya nisa annabi da suna يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين من كان أنت امرأة فذاك galibi akwai an samu saɓani yasa aka ce wa asiyatu imra'atu fir'auna ta ce wannan ra'atu lutin kana ta min ibadina salihaini to haka da yake ita Allah ya tsada darajarta saboda majartan da ta salahata aka ganna cikin laduniya tana ƙarƙashin sa amma bai hana ta tauhidi ba bai kuma isa ba yawa kafin haka Allah ke iko ne duk wani azzalimi ko ci, ko annabi sai Allah ya leƙa masa mata alaka kai wallahi ta juya shi yadda take so ya fito ya je ya kama mutane mazorai da kuma gida a lallasa shi haka Allah ke hikimar shi kuma mutum nawa ne shugabanni da manya-manyan attajirai ba a ce in kana son biyan bukata ka ji ta hannun hajiya kuma abin da kake shi za a yi mutum nawa ne ba na gabanin ba ba manyan attajiran ba ɗan uwansu ƙanana ya yi kuɗi uwa ɗaya uba ɗaya ma ba ma uba ɗaya menene ba wallahi ya watsi da su amma ya faso ɗan uwan matansa ya kai su kasashen waje karatu ya ta su hidima ga 'ya'yan ƙannin shi Ba ƙananan ƙannin shi suna wahala ko ba a yi ba shi ne haka zuba haushe yana cewa da ka auri gwamna a da ka haifi gwamna ba na ka auri ka haifi ne ne matan gwamna ba yadda za a yi matan gwamna ta ga gidansu zungura ne amma gwamna ina mai hankali ba ne har sai ya kama gwamna ne gidansu gurgurare Kuma da ta lebo kifa ta sake a gidansu ne ko ba ku lura ne Allah ya tsawaki روى البخاري عن ابي موسى الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا آتية وات فرعون ومريم بنت ابراهيم وإن فضل عائشة على على النساء كفضل السبيل على سائر الطعام wannan ruwaya ta abu musa al'ashari mai tsira da aminci ya ce kamula mina rijali kafiru mazan da suka samu kamala suna da yawa annaba allah ta ne san adadin amma walam ya kamul minan nisa amma ta ba waɗanda suka samu kamala illa asiya kuma asiya ma'auna sai asiya matar fir'auna ومريم بنت إبرانا ومريم إيال إبرانا وإن فضل عائشة in kuma kana neman falalar na na aisha anan nisa'i Akan sauran mata to ka fadala saridi ala sa'ir sa'ani kamar falalar sarid ne akan sauran abinci wani abinci ne a hausa bahaushen abinci wanda hausawa suka fi so a haka za ta ganshi kamar wulakantacce amma ba abincin da bahaushe yake so kamar shi ba za ta gane haka ba kai wata uku da kake ba ka ga yadda za ka wa za ka yi haɗarin in ka samu eh da samun in an zai shi amma kimiyya na fiyayye ai na ga kamar irin kimiyyar ɗauko ɗin nan miya ce ta plus amma in an gyara ta an kashe mata kuɗi amma na ba a so mai sha sai ka kasa shi. ana walakanta ta ne kawai ko kuma ba ke za a sha duk yadda ta samu amma da za a gyara ta aba o oh, wani farfesu ne ne ne ina za ka rawaye su to haka sahih yake a wajen larabawa tsakanin tsawon abinci kowa na so kowa na so Allah ta sa mun daji haka malaman hadisi sun ruwaito guda shidan nan illa aba dawo ina kuma na imamun buhari فأخبر تعالى عن الملائكة أنهم أمروها بكثرة العبادة والخشوع والخضوع والسجود والركوع والدعاء والعمل العمل أن الله يجعل منا يا ملائكة ومجينا نمريم بكثرة العبادة لك يوي بوتا الله من أجل بياني وجل حسن الآيوي والخشوع da tsoron Allah wal qudu da kaskantar da kai ga Allah wa sujud da yawaita sujada wa hukuri da hukuri nau'in biyu ne hukumai na Allah wa da'u da dawwama fil amal wajen aiki aikata alkhairi bima yuridullah da abin da Allah yake so bi hada ita من الأمر الذي قدره الله وقضاه كذل مبيا جديا الأمر عند الله يقدر شيء له كنت مما فيه مهنة وأن أتكيك akwai جغداوة kamar ana mana shimfiɗa ne da abin da ayoyin da za su zo gaba domin jarabawa ne babba ba a cika ciki kuma tana hidimar masallaci da kasance ne yadda da kaddara domin sa'atin jarin da kuma yadda Allah zai ɗaga darajarsa a duniya da lahira bima azhar Allah ta'ala fi hadin wa bi rakihi al'azima kada ga din da Allah ya bayyana a bikin ta na kudura na cikin ikonsa da girman hukuncinsa حيث خلق منها ولد من غير أهل فهل بيها لكيسا جغيك بات أغدر بابا فقال تعالى يا جر مسلتي لغزك وكربي وقعي مع راسئين في معنى القلوب وهو الطاعة في خشوعه أيها الله بيها سكن كاس أندكي كما يجب الله يفضي سكن بكرة بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون اي طائعون ثم قال تعالى لرسوله بعد ما اطلعه على جلية الامر فما الله يكرم من ذلك باين يا بين المتدع الامر من قلو بل ويدع بني اوفو لذلك ابن مكبينا مكبينا من انباء الغيب yana daga cikin labarukan da ba wanda ya sani sai ni in ji Allah nuhihi ilaika muke wahayin ka zuwa gare ka ai na kustuhu alaika muke baka labarin sa kissa kenan ainihin tatabbu'ul ahba shine kissa min awwalihi la akhirih aqsus ya qasasa an gane ko yawwa wa ma kunta ladayhim in yahtasibuna ai ma kunta indahum ya muhammad lokacin da suke yaƙin ja a kan wazirin maryam ba ka tare da su amma ka ba da labari dalla-dalla ba ka tare da su cikin gaba anhu mu'ayanatan amma da hadala da ka ba da labarin abin da ya auku gare su wanda ka gani ka ga abin da ya na ƙurin ƙurin shi ne mu'ayana ma jama'a bal atala'aka Allah ala zalika ba ka a wajen amma Allah a sanin da kai haka faka annaka kunta hadiran wa da. kana ba da bayani kaman abban ka aka yi kana gani ka shaida kama kana min amrihim da ta abin da ya kasance na al'amarin abin da ya auku shi na fita'a lokacin da suka yi ƙuri'a fi sha'ani maryam game da al'amarin rayuwar maryam ayyuhun ya kulu hawa ne ne zai rene ta a cikin su wa zalika li rabbatihim fil ajr saboda kowannen su na kwaɗayin ya samu shi ne zai samu ladan wannan rene وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد